Assalamu alaikum masu mu. sauraron Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna mijin bozuwa na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Kallon mamaki suka fara mata yadda ta koma ga baki ɗaya ga jikinta ko ina ya kuje tana tangaɗe, tunda ta dan faro gidan gaban ta ke faɗuwa. Ganinsa cirko-cirko a ƙofar gidan bai yana ta ƙoƙarin shigewa ciki ba. Wani irin tsawa ya daka mata daga inda take sai da ta Ya ce ke tsaya nan, ina kika fito hakan zaki shigar min gida. Ki koma can inda kika fito yawon tambaɗa ki kada ki fara kada ki fara shigar min gida. Yusuf ya ce ka barta ta so mu je inda ta shigo ta shiga. Aiko ta ce cikin dakewa kai wani irin mara tausayi ne Samad mutum ya dawo a wani irin yanayi baka bincike ni ba zaka fara min faɗa ya ce na faɗa miki kada ki soma shigar min gida. Ya kalli security ɗin yana faɗin kada ku bari wannan matar ta shigar min gida daga yau. Security suka ce an gama oga. Ya ce ya yi, bai tsaya ba ya shiga mota suka wuce zuwa asibiti ganin ya wuce ta doshi gidan. Security ɗin suka taso mata nan gardama ya kaure a tsakaninsu a gurin. Muna ciki laraba ta zo tana faɗa mana abin da ke faruwa. Muna fitowa falo Fati yayin da ta gan mu ta zabura tana faɗin lafiya dai ko? Adina ta ce ‘yar uwarki ce aka ce ta dawo tana bakin gate an ana ta shiga gidan. Gabaki ɗayan muka fita zuwa waje a yadda muka same ta a gurin mun yi mamaki duk ba ta da daɗin gani. Mun karasa ina tambayar security ɗin suka ce umarni ne daga mai gidan ya ba su. Jin haka ne mata wani kalo na ce yanzu sai ki yi haƙuri ki nemi mai gidan ya ba su izini ki shiga. Nan muka bar su Fatiha a gurinta muka juya zuwa ciki. Fatiha ce ke tambayar ta ina ta shiga hankalin mutane ya tashi ga rashin ganinta tun safiya jiya ga 'yarta tun jiyar bayan fitarta tana asibiti ba ta da lafiya. Ta ce wace ƴar tawa a ciki suka ce Sadiya 'yar jaririya. Sai ta wani iri a Sai ta wani iri a fuskarta na ko in kula da hakan ta ce kin san iya hankalin da aka shiga a gidan nan na ki kuwa. Sun ɗauki lokaci wurin har lokacin bai dawo ba nan dai cikin hikima suka lallashe ta. Take faɗa musu abin da ya faru da su a daji har suka kwana. Ta ce wayarta da jakarta duk 'yan fashin sun kwashe a can. Haka ta dawo gidan. Ga kafarta da ya yi targaɗe yana mata ciwo sosai Dan ya yi tsami zuwa yanzu. Tambaya da Fatiha ta jefo mata ya bata haushi. Adda, gurin bin bokayen da kika saba kuka je kenan kuka haɗu da wannan ƙaddarar. Sai yaushe za ki ma kanki faɗa akan wannan abin da kike aikatawan ne? Ke ko abin da ya samu matar nan a gidan nan ranar nan bai ishe ki ki wa kanki faɗa ba? Yanzu wannan abin da kika yi ya kike son yaranki da mijinki su ɗauke ki? Kin wuce kin watsar da yaranki. Ga shi kin rufe kicin kin bar mu da yunwa. In ba don wannan baiwar Allah da ke gidan nan ba, mun samu ta ba mu kulawa da yaya kike son mi. tsawata ta daka ma Fatiya ta ce, Wannan ya ishe ki haka. Na gane, idan na bar a gidan nan wata rana zan dawo in samu kun ɗinke da wannan matar a gidan nan. Kai ta gyaɗa mata ta ce ba zan taɓa cin amanar kowa ba sai dai daga ke har ita zan faɗa ma duk wanda ya ba daidai ba gaskiya. Ki wa kanki faɗa daga wannan halin da kike yi, dan zai kai ki a inda baki tsammani ba, dan ɗaukan alhakin ya yi yawa. Abu wasu wasa har dare suna wajen, ganin bai dawo ba ne ya sa suka yanke shawarar zuwa asibiti su duba ta. Idan yana can ita da ‘yar uwarta da yar Fatiya tana ciki tana sallah a lokacin. A asibiti ma sun sha bamban a can, ba su samu ganin shi ba sun dai duba yarinya suka jiyo zuwa gida, sai dai sun samu ya koma gida. Yana zuwa gida ya shiga tare da bada umarnin su rufe mai gidan shi. Bai ƙara fita ba sai safiya, don rana yana da buƙatar hutu a tare da shi. Na shiga gurin shi na samu har ya kwanta a lokacin na ƙarasa yana kwanciya kifa ciki shi kaɗai a ɗakin na shigo zuwa bakin gadon na zauna. ya da fuskar shi yana kallo na nace sani da dawo ashe. An gama maman Isa din yace ta dawo dai tunda ta gama abin da take yi ko? Kallon ne cikin dan mamaki nace wani abin ta je yi ashe. Wani abin ta je yi ashe ina tambaya ina kallon fuskar shi. Yace idan ba wani abun ba ina za ta tafi ta bar yarta mai shan nono. A jiya zuciya na sauke dan man da abin da zan ci cikin faɗan mijin da cikin miji da mata nace abinci fa na ga har ka kwanta ko Ya ce bar abincin nan ba na jin yunwa. Na ce kada ka dinga sa zancen mata a rai. Ka jawo kanka matsala. Ki haɗo min ti kawai zan sha. Na ɗaga na kai kofa na ce ka ba da umarnin ta shigo ko? Kalo na yi ya kawar da kai sai na ɗan tsargu da kalan da ya min ɗin. Na fice daga ɗakin zuwa dafa ruwan zafin. Ban ɗauki lokaci ba na kawo mai sai da ya sha na kawar da kayan na sako ba tare da na ƙara mai maganar komai ba. Shi ma dai ɗin bai min ba. Ina sauka na shige maka rufe. Atina ce take tambaya ta na bisa din ta shigo gida da ya dawo. Na ce ban sani ba amma ina tsammanin ta shigo ai. Miƙewa na zuwa ciki na ɗan kewaya. Ban ɗaki na fito na gyara jiki na ban fita falo ba. Na yi shirin kwanciya sai ga Laraba ta shigo da mami. Na karɓe ta na shayar da ita. Bayan mun kwanta ne har barci ya fara ɗauka ta sai ga Atina a ɗakin tana faɗa min. Ashe Nafisa bata shigo gidan ba. kashe ma mai gidan ya ce a rufe mai gidan shi tun da ya dawo. Tana waje tana hauka da ‘yar uwarta. Na ce ba dai Fatiya ba ta ce, ɗayar, ai Fatiya ce ta zo tana faɗi wai ai miki magana ko za ki wa mai gidan magana. Da an ce yana gidan na ce mata kin kwanta, tun zan kin yi barci. Yau ma Altina yana nufin matar nan a waje zai bata da kwana kenan ko me? Ta ce wa ya ja Khadija, ita fa kanta komai, Allah ke tambayar ta. Tun da safe ina karyawa sai gashi a ɗakin ya ce zai fita asibiti ya duba su. Na ce a dawo lafiya. Ya kai kofa ya je yana faɗin jiya ya aka yi kika shigo kika shiga motar nan. Ba ki shiga wadda na baki ba sai wadda aka baki kyauta kika yi amfani da shi. Kin nuna min kin bi buƙatar wannan ɗin kenan ko? Kaina na ɗan girgiza na ce wanda na gani a ƙasa ai da shi zan yi amfani ko don har yau ban kawar da ka bani ɗin ba a gidan nan. Me magana kike nufi kenan? Ban baki shi a ƙasa ɗin ba kenan ko? Na ce ban ce ba. Tambaya na kai ai na baka amsa ko? Yaushe ma kika iya tuki haka ne ban sani ba. Na ce tun ina Kaduna nake driving motar ya Adam ai ko? Dan ba mu da mota a gidan mu kake mamakin hakan? Wannan kuma makinar ki ne dan zan ce. Dan zance na bai kai can ba kuma yanzu na fahimce ki ai. Daga zancen ki. Yana faɗin hakan ya fita na bi bayan shi da kallo na ce a fili. Tunda ina 'yar talaka kana mamakin tuki na ko? Ai samu ya fi iyawa, yanzu ba ga iyawar ya min daɗi ba. Matarka da ka wayar ka mai da ita mutum a cikin mutane ba kai mamakin iyawarta ba sai nawa. Ai ita ce maganin ka a gidan nan. Ta yi yadda take so kuma a zauna lafiya. Yanzu ai zan ga matakin da za ka ɗauka a kanta a gidan nan don wallahi ba yarda zan yi ba. Yana fita daga gidan asibiti ya ba, sai da ya duba yarinyar ya fito ya leƙa ofis. Bai daɗe da zuwa ofis ɗin ba security ɗin gidan ya kira shi. kan Nafisa ta zo gidan da tashin hankali. Sai ta shiga gidan. Fita ya zuwa gidan inda ya same ta a cikin tashin hankali sosai da masu tsaron gate ɗin. Yana buɗe kofa ya ce ke wata irin mace ce marar hankali, za ki zo ki tara min jama'a a kofar gidana haka ne. Ta ce dan me za ka hana ni shiga gidana? Don wallahi dalili na dan wani dalili na ka can ya ce "Gidan ki fa kika ce. Ta ce idan nan ba gidana ba ne ina kake son in tafi? Idan kika fito Idan kika fito ce ke, ni dai na auro ki ko, to ki je na sake ki saki ɗaya, yau ba na son komai naki a gidan nan ki tattara ki Ga baki ɗaya awa ɗaya na baki ki bar min gidana. Ya juya gurin security ɗin ya ce kada ku bari ta tafar min da yarana ko ina. Nafisa da ta a tsaye tun lokacin da ya furta ya sake ta sai da ta ji ya ce ɗiya ta iya magana. Ta ce ɗiyanka na gama tafiya da abina. Ta ce, ya kam na gama tafiya da abina, ban da wannan musakar zan iya bar maka. Ya ce, mu zuba ni da ke ki gani a garin nan. Ya shiga motar shi ya tafi ya bar ta a gurin a cikin tashin hankali. Ina ɗaki zaune na ji hayaniya ashe ita ce ta kuma. Ta kuma ɗora laifin a kaina. Falo na fito na ce masa Atina don Allah su kyale ta kada su tanka ta, abokin mutuwa take nema. Sai lokacin Atina ke faɗa min wai ai ya sake ta ne a gaban kowa. Da sauri na ce subhanallah shi ko yaya dan me zai yaka da hankalin shi kuma Atina ta ce ke kam ban san irin zuciya ki ba wallahi. Atina ba haka bane na ce wannan abin ba shi ya dace da ita ba ai. Ba a yanke hukunci haka a cikin fushi sakin aure fa ba daɗi ne gare shi ba. Ta ce ke ai farin ciki ya kamata a cikin yi. Na ce saboda an sake ta ɗin ta ce kwarai kuwa. An huta da bakar daga a cikinmu. Na ce a tuna ke fa mace ce. Bai dace ki yi farin ciki don aure ya mutu ba. Ko ta bar gidan nan ba shi zai sa ta gyara halinta ba, sai ma ta nausa ga halinta mara kyau. Kin ga kuma ga haihuwa a tsakaninsu dole dai ko yaya ta koma a kira ta da uwar 'ya'yan shi a garin nan. Amma in ya hakuri ya labtabtar da ita a cikin gidan shi kila idan tana da rabo sai ta gyara halinta. Amma saki bai da wani amfanu ga namiji zuwa ga mace. Yanzu ma ko na yi murna ta tafi, ai wata zai ƙara kwasowa gidan nan ko don haka Ban ga abin farin ciki a wannan ba gaskiya. Laraba ta ce gaskiya ne uwar ɗaki na na gamsu da maganar ki don baka san kalar da za a kwaso maka ba kuma. Don mazan nan da zarar sun ɗanɗana zama da mace fiye da ɗaya a gida ba fasa aure za su yi ba. Gara wacce ko ka san ta ka san halinta ya fi a ce an auro maka wata can daban sai dai ita ɗin ce ba abin a tausaya mata ba ko kaɗan saboda halinta nan duk da abin da ya faru da ita ɗin. Atina da magana na bai gamshe ta ba kicin ta shige ta barna a gurin. Muna magana da Laraba ina gurin zaune ina jimami sai ga Fatiya ta shigo fat ɗin. Bayan mun gasa take faɗin na zo ne ki taimaka min da ɗayan layin mijinku dan wancan da na sani baya zuwa. Na bata wanda za ta iya samu ta min godiya za ta fita. Sai ta jiyo take ce min kin ne ji abin da yake faruwa da mu ko a gidan nan Ko da yake ban ga laifin ku ba gaskiya, Dan yayi yi iya haƙurin da ake son namiji da shi, da haka tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. nace naji zaman jimami nake a nan ɗin kika same ni yanzu. Na yi iya ƙoƙarina tun jiya ya min iyaka da zancen su. Yasa kika ga na sa musu ido. Tana murmushi tace ai ba komai dan kin yadda duk ake yi dan na san da ita ce ba za ta yi wannan ki? yadda kika yi mana ba. Allah dai ya kyauta har abada ba zan taɓa goyon bayan ƙarya ba. Nawa bai ƙona ni ba na wani kuma ba zai kona ni ba har ga Allah. Ban san suka yi da shi da Fatiha ba na dai gansu a gidan bayan wasu awowi gabaki ɗayansu sai shige da fice suke yi a gidan. Ranar da gidan ya koma na buzaye kowa ka gani fuska babu walwala a cikinsu. Alamun ɓacin rai a tare da su ba sai an tsaya faɗi ba shi kuma tun da abin ya faru ya tafi bai dawo gidan ba har wannan lokacin magana ne wasu atna akan su fita batun su su daina zirga zirgar da suke a wajen gidan ma dan kada su ɗauka ko muna farin ciki da hakan ne gare su atna ta ce kai ni kina ban mamaki akan wannan ta ɗauka haka ɗin ne mana ta ɗauka haka ɗin ne mana idan ke ce hakan ya cika da ke tausaya miki za ta yi akan hakan ba a nan falon za ta fito tana darawa ba Murmushi ne tare da faɗin ai mu ba ita bace sai mu nuna mata mu ɗin masu tarbiyya ne ko. Baki ta tabe ta mike zuwa ciki tana faɗin ko dai duk tsoron nata ne haka daga kiyar mijinku. Shi ma tun da wannan abin ya faru ya bar gidan nan bai leko ba. Ya ce ai kin fi kowa sanin ba matsoraci ba ne yanzu tunda ya nuna miki namiji yake da ke. Da ke da ƙawarki da ke da ƙawarki buzuwa ta cike tana dariya a ciki. Mun yi saurin rufe faɗi ɗina ranar don haka ba mu san halin da suke ciki ba sai da safe ne na ji ana buga ƙofar faɗi na da ƙarfi. Ina zaune ina karyawa a tante ta ta buɗe kofar Shi ne a tsaye za ta jashi da wasa. Za ta jashi da wasan ba'a ta ce ina Khadija. Ya ce ina Khadijan tana ciki ta ba shi amsa. Ya wuce ya turo kofar ina kafa kai a kwaf ɗin da nake shan kunun da Laraba ta dama min. Ina kwana na fara ma ya ce Dida wa ya balla min ɗayan ɗakin nan ya shiga. Na ce tun da na ban taɓa zuwa gyaran wannan ɗakin ba asali ma ai baka ji na karɓi ki ɗin ba da sunan zan gyara shi. Wani irin yanayi fuskar shi a lokaci guda ya furta Nafisa na fi ki iskanci wallahi. Ya juya ya fita da sauri a ɗakin. Mikewa ne na fito falon motsin da na ji a kicin na leƙa in ga wace ke ciki a tunace a kicin ɗin ita ma. Gani na ta jiyo tana faɗin mijinki lafiya yake kuwa? Na ga ya shigo a busace ya kuma ya kuma fita a hakan. Na ce shi ne nima abin da ya fito da ni yanzu. Dan ina ganin an mai barna a ɗakin shi da yake ajiye kayan sirrin shi ne. Ta ce ɗan gado baya barin gado. Wa zai mai in ba wannan matar tashi ba suna fita a gida haka banza ne? Dama ai sai sun samu ɓarnar da suka yi wa miji suke tafiya. Tun jiya na so in ce mu saka ido akan komai. Shi kuma maganar da kika yi mana ya sare min kafa da zancen. Na ce yanzu ai ya fita. Sannan me za ki iya yi a kai ne? Wannan tsakanin su ne don ya fi kowan mu sanin halin matar shi ai. Tun da ya fita da sabon nan sai da ya dawo yana shigowa muna fara zaune sai waya shi ya kara ya ɗaga. Kafin ya amsa mana gaisuwa na je na faɗin oke oke ya yi kyau. An karɓo yarinya da kayan ko? Ya tsaya saurara sai ya ce no yarinya dai da kayan za ku karɓo mun. Ku bar su su tafi su. Ina ita Sadiyan? Bakina ya suɓuce ya tambaya sai da ya gama sauraron mai wayar ya ce min tana asibiti da su Yau za a sallan mota dai. Wannan ba ta da imani tafiya ta ta bar muka 'yar jaririyar nan. Zama ya ɗaya daga kujerun falon yana cewa kuɗi na da ke gidan nan da wasu abin amfani na ta kwashe za ta tafi da su. Haka suke ai dama in ji Atne sai sun yi wa gida ta suke tafiya su tsiya ta mutum. Ga baki ɗaya Allah ne ya taimake ka ai. shi ya kai agoshi yana faɗin bari Atne. Yadda matan nan ta san ina ajiye abu haka a gurin nan yake ban mamaki. Kuma ba ita kaɗai ta buɗe shi ba dole da taimakon maza ta iya buɗe gurin nan. Wanka yau ta ɗauko su mami daga asibiti sai yarinyar ta baka tausayi. Sai gashi ya shigo ɗauke da kwalayen madara wanda za a dinga bawa yarinyar ta sha. Zuwa dare sai Ihsan suka shigo gidan tare da Samira. Sun yi mamakin ganin Samira tare da su shi ma yana fitowa ya ce yarinya ɗaya ya bada umarnin a ɗako Suka mai bayanin ta ki bin uwar ne an yi rigima sosai. Ta ce ba za ta bi uwar ba suka tafi suka bar ta nan shine dalilin ɗauko ta. Ni dai tun da yaran suka shigo ban yi magana ba sai ma Isa na ta so na ta kwanta. Ita kuma Samira ta kwanta saman doguwar kujera. Tunani nake yi na abubuwa da dama a raina har dare ina son kwantawa. Ga yaran ban ji ya ce wani abu a kansu ba. Mami ta ta ce Mami ce ta ce ki shige abinki ki kwanta bar mu da su anan har safe mu ji abin da ya yanke a kansu din. Cikin dare ma ban yi barci ba sai tunani nake barkatai. Sai wani lokaci na samu barci ya ɗauke ni a gurin. Kukan yaran ne ya farkar da ni daga barci na tashi na samu momi na rarrashin su. Na zauna na karɓi yarinyar momi da ke zaune a gefena ta ce, Ni wannan mata al'amarinta ya daure min kai. Fi ƙarfin mutane wallahi. To masu sauraro anan nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.